mata? Filin mata. Filin mata. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin wani sabon shirin namu na muhawara na filin mata na studio Kalangu wadda ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. A yau filin mata ya karkata ne ga sa hannun mata cikin kula da kuma tsabta da filin da suke rayuwa. Titunan babban birnin Yamai na cike da salte duk da niyyar da aka ɗoka. A rana mutum guda yana iya tara a kaɗan kinshi kusa da nauyin kilo ɗaya na sha shara a cikin gidansa. Babban birnin Yamai kuwa a rana tana iya tara shara masu nauyi da nauyinsu suka kai ton dubu wanda ya yi dalilin fitarwar takardar aiki na shekarar dubu biyu da goma sha uku a lokacin ranar sanarwa da waye kai bisa kula da shara ga birane. Yaya yanayin garuruwan suke a wannan halin akan wa nauyin tsabtace muhalli yake da muke rayuwa a ciki don me kowa ke tsammanin nauyin tsabtace gida yana akan mace yaya za a sa kowa ya sa hannun shi cikin tsabtace gari wani irin illoli ne yake a kan gari mai salte wa'annan su ne dalilin da yasa muka kasance a yau a cikin muhawarar tamu tare da madam musa adamu fariye hajiya rabi mace jaruma mai tattara mata cikin tsabtace muhalli kuma muna tare da rukayya ali hamani ta kungiyar simon sai dai kuma ba mu samu karɓar goron gayyatar mu ba daga magabata cewa da fil nyamai. da farko dai zan fara da ke malama rukayya ki dan ba mu karin haske akan kungiyar taku ta simo eh, na gode malama sannu da kulawa kuma da gayyatawar da kuka yi mana a wannan cikin studio kin naku kungiyar eh, mu ta simam kungiya ce da take aiki tare da matasa maza da mata mhm. domin ta wayar musu da kai domin matasa su so kasar su yi kishin kasar mhm. saboda in babu soyayya kasa babu kishin kasa ba za ka iya anhwana kasar ka ba tunda na zamanto president kin kananan diptoci a Niger kuma mhm, da a matsayin ƙasata ta ina representant in Niger bisa kan a kasashen waje. Kina wakiltar ƙasar Niger a kasashen waje. Don mhm. ko na ce a travera uh, ilimin da na samu cikin kananan diptoci uh, a Assemblée National mhm. na ce to ga yadda za ni da nima in taimaki ƙasata ta bani abin da ya kamata yanzu ni ya mhm. kamata in ba ƙasata. Abin da ya kamata. Don ko ta da na ƙirƙira nan ga Citoyen Model Magazine ga sunan ma cikakken ɗan ƙasa. kenan muna aiki ne domin cikin matasa yara da mata mu nuna musu yadda ya kamata ka zamanto ɗan ƙasa cikakke ka taimaki ƙasarka. to madalla mun gode hajiya zan mu dawo bangaren ku hajiya rabi barka wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barkatu hajiya rabi mace kuke mai tattara mata a cikin al'amuran tsafta da ma shibka itace yaya aka yi hal aka samu wannan niyyar ku ta tattara mata to na gode da gayyatan da kun yi muna ko da hausa ta bata kware da kyau ba mhm, ina mhm. iya eh, abun ga kokari na insha Allah mhm. mu unguwanmu ne cikin unguwarmu ne abun ya fara an ka zo wata shekara an kai wani zahi don zahi na muna abun ga magana tare da uwana an ka ce to inda an shifka itace cikin gari da zahin bai kai hakan ga da zai rage to su kasashen turai ne suke don sun ka ce a vraiment su mu sa kanmu mu shifka itace cikin mu. na ce ba haka nan ne za mu tsaftace unguwanmu tukuna in yayi tsafta akwai wuri da ya zo hakan ga tsaftace mhm. muna iya mu shifka itace don shine yanzu mun ga na abun ga kungiyar mu na yan unguwan mu da an ka aihin cikin nouveau marché da suke cikin Niger da zama ko suna kasashen ketare mhm. don kungiyan nan yaya ne kenan za mu samu kowa ya shiga cikin shi sai mun ka yi group whatsapp cikin group whatsapp din nan mun samu Eh, lambobi mutane da yawa da suke niger da suke diaspora don kasashen waje don muna tattaunawa sahiya duka yaya ne mu yaya ne mu. sai mun ka sai da diman shi duka muna huta e, cikin mu da mun ka raba kashi hudu diman shi duka muna shiga cikin kashi guda kowa ya huta cikin gidan shi ya share gidan ya huta mu gamu bisa babban tituna don muna share haka nan ne abun ya fara mhm. sai ya kai ga yanzu muna ga shifka itatuwa sai ya kai ga yanzu ha meri ma ta hudda takar takarda rana eh, dimash na farko na duk wani wata kowa ya kamata ya huta cikin ya mai duka ya yi shara don mu ya iske mu muna yin shi tun ba, ba, ba su meri ba su hara ba mai yanzu ku dai ne take yi aha don mu meri bayan mu ne ta zo tunda mu ne mun ka sara wannan sharan unguwa mu ne nuvo marshe mun ka hara shi cikin garin yamai na kowace dimanche muna huta la'adi muna huta muna shara ko mata suna share gidajensu mu da samari muna gamuwa bisa tituna mu yi shara in an kare shara a zo gidana in yi musu dan abinci da ruwa ruwan sanyi in mun kare muna tattaunawa yayin da za mu yi na dimanshi mai zakuwa hakanan dai ne mhm. muke eh, ta da aikin mu har yau to madalla hajiya zan dawo gare ku rayuwa cikin muhalli tsabtatacce tsabtar gidajenmu zai haskaka ne ta hanyar tsabtace hanyoyi da anguwanni da dai da sauransu kan haka sai mu saurari ra'ayoyin wasu mata da muka samu suka ba mu bayanai akan harkar tsabta nauyin tsabta bisa kan mace amma namiji ma bai son salti kenan dan shi ne dole na biyun ya gamu ku duka ku zama masu tsafta ko ba haka nan ba hana 'yan sikal kalwai amma dindi wai borgo hana dole no albora mu ga hana ita tsafta nauyi ne da ya rataya a kan kowace mace don ko da namiji idan ya ga matar shi na da tsafta dole shi ma ya tashi ya kama jikin shi kin ga sai su duka su zama ɗaya dauɗa ba ta da kyau ko ɗaya kamar yadda kama jiki yake da daɗi sosai a koda yaushe kowa ana son ya tashi ya gyara wajen shi tsaf kin ga mutanen nan da ke wuta suna shara ana biyan su a kowane wata wataran muna nan zaune ne suka zo wucewa suka yaba sosai da wannan wajen namu don kullum a share suke tardo unguwarmu ba kamar sauran unguwannin ba suna yabon kokarin mu sosai daga karfe biyar na safe ya kai ina tashi ne in share duka wannan layin namu ba tare da na tsaya duba wani abu ba don gaskiya tsafta abu ne mai kyau sosai don amma ba ni son ita da ke shugabantar mu ta isko wajen namu da dauda ke ko ruwan dauda ma ban son a zubda a nan wajen sai dai ni da mutane mu ta rikici shi gyara in kika lura nauyi ne da ya rataya a wuyan kowa musamman ma mata saboda mace ita ce alkiblar gida ita ce ma gidan kankan shi ke ita ce ma garin baki daya kenan kin ga dole ne a fara ta kanta kamar yadda zaki tsaftace gidanki haka zaki tsaftace waje to maza ma suna da nasu abincewa dan idan ka nuna baka son dauda a gidanka haka dole matarka idan tana son rufin asiri ta tashi ta kama jikinta sannan ɗiyan mu ma ya kamata mu ɗora su a saman hanya kuma tsafta ai ba a raba ta da lafiya idan kai tsafta ai kanka kaiwa da To kun ji dai ra'ayin mata bisa kan akan wa nauyin tsafta ya rataya hajiya rukayya. Me za ku ce akan abin da kuka saurara? To abin da matan gaskiya ce. Mhm. saboda mace ita ce tsafta ita ce uwar gida kuma yadda bahaushe ke cewa gyaran gida na mata ne in babu mata gida ai babu shi mhm. kinan ya kamata mu lura da tsaftar gidajenmu saboda bai kamata a ce mace tana gida kuma ko a shigo a yi constatant in tsafta abin ga salte cikin mhm, gida mhm. ya kamata duk mace da ta kan mace ya kamata kina da arme ba da arme ke uwa ce uwa ya ce koko ya kamata ki tsabtata gidanki saboda kanki ne da ba tsafta harka tana raba kullum sai Allah ki ta likita a ce baki da lahiya ko danki bai da lahiya mhm. kuma dan ma mijin ke darajanta ki ya kamata a ce duk sai in kin tashi ki gyara ɗakin ki ƙurye ki dabar sannan ki gyara ɗakin inda mijin ki da ɗiyan ki da ke ma kuna rayuwa kuna cin abinci kuna abin da ya kamata cikin shi mhm. sannan a cikin gidan ma ya kamata in kina da ma'aiki baki da ki ba da excursion ko ke da kanki ma ki gyara kayan ki ta ki ta office ko ki ta abin da ya kamata ki mhm, waje ya kamata kuma ki nuna da ke kina da tsafta saboda in kin yi ko makwabcin ki bai da tsafta shi ma ya ji kunya ya da hito ya zub da ruwa ko ko ya aji abin da bai dace ba mhm. eh, bakin kowa haka ne to za dawo gare ku madam rukayya hajiya me za ku ce akan abin da muka saurara ga ra'ayoyin mata eh mata su ne ya kamata a ga tsafta ya fara gare su mhm. puisque mata su ne na su addadiya yara su ne suke huta don in yara suna gani yayin da uwayensu suke sabtata gidaje ba su so su ga dauda in sun huta ma suna iya su koya ma sauran abokansu a ni mata ba ta yarda mhm. a ga dauda hakan ga don yaran nan suna samu karuwa mhm. kuma mutum in ya zo cikin gida ko namijin kamar yana da miliyoyi dubbanai dubbanai ne mhm. in dai gidan na da dauda daga an shiga ba kawo zancen mai gidan mhm. cewa za a yi matan mutunan ga kaza mace mhm. don ni na mace nan ne eh, sabta zai fara nan ne zai karewa ita ce cibiyan sabta in gari na da dauda ma ni ina iya ce amfarti don mata ne fisko ba babban titi kada a gari ga unguwannai ga gidaje cikin unguwa mata suna wanke kwanoni suna dahuwa su zo su zub da ruwa waje mhm. bisa cikin unguwa akwai abinci ciki akwai wayansu daudan abun dahuwa ciki cikin gida ba su yin abun ba su eh, tsaftace gidansu ya kamata biskoi ba a zo a tsaftace teras ko a ce cikin gida akwai bayan gida akwai wajen sharan ma wajen da ake zub da shara ya kamata a gyara shi ba a zo a zub da shara yana shiga yana wuta ledoji suna wuta suna iya su kawo wani kwaf ne ko wani sak ne abun da dai in sun sa daudan ciki bai fita don ku wannan du harakan mata ne namiji abun da yake iya yi ya ba mu mace abun da za ta iya ta sai kayan shara kayan tsaftace gidan tsaftace waje don ku wannan yana rataya bisa kan namiji amma namiji ba shi ne ba ya kamata ya zo ya ce abun ga tsaftar gida nashi ne. Rukayya, a ganin ku eh, yaya za ku ce game da tsabtar gidajen babban birnin Yamai? To ni a matsayi na na eh, e, matasa kunko mai kungiya ta harkar ɗan ƙasa cikakke. Mm -hmm. Banna Nijar hakanan ina turai ina rayuwa turai amma kwanakin ga da na zo na lura da kawa nyamai mhm. ta canza ta yi haske ko ma ba yadda muke tsammani bane ba ta dan canza ta yi haske kumko eh, bisa kan manyan tituna kuna mhm. an ga kawa akwai tsafta mutanen meri wata ran mun hita muna gan su fuskan tituna suna nan ga shara suna nan ga gyara amma duk da wannan ni bai ishe ni ba saboda in an gyara manyan titunan nan to inda mu uwayenmu yan uwanmu suke nan ga rayuwa in ba a gyara su magana ba kan tituna ba kan tituna suna kula da shi kamar cikin anguwanni nike cewa titunan ma ba dukan suke nan ga kula da su ba mhm. gwani kan ma a kawo batun saboda in ba irin initiative yan hajiya da suke yi ba mhm. ba za ku ga mutanen meri ba suna buskan unguwanni cikin balle sauran an in kun ce nan ga su plateau su kwara kanu fitattar wata ran mutum na gani don saboda manyan angunoni ne kuma ko akwai manyan mutane da ke rayuwa can manyan mutane ina tsammanin da Allah ya ba su inci ya ba su matsayin da suna da hali su doki waɗanda suke iya musu shara mai Allah na tuba mu ya ku bayu ra'ayoyi talakawa da ke can bangare suna rayuwa su wa zai taimakon su a gyara gidajensu ko ko anguwanninsu mm-hmm, mm-hmm. kina fisibidillahi ni dai a zato na da kingi meri ya kamata ta tashi tsaye ta shiga cikin anguwanni ta ma waye kan uwayenmu yan uwanmu da ba su san yadda ake a gyara unguwanni ba a gyara saboda abin da hajiya kenan ga yi eh, a nuva marshe kokari babba ne take nan gai mhm, mhm. mata da yawa suna son su yi shi tana yiwa amma ba su da hali riba ta nan ga taimakon ita ma riba ta nan ga taimakon ta cikin eh, halin ta take nan gai mhm, kenan fi sibidillahi an yi aiki mary tana nan ga aiki bisa kan eh, manyan tituna da muna gani inda ke da ofisan gwamnati manya-manyan nan amma wallahi riba ta nan ga shiga cikin To da suna nan da mun shi ta bakin su me yasa ne ba a shiga cikin anguwanni a yi a sa umarni tunda wani bi a ce da yi umarni tunda dan anguwa kai da kake bakin kohar gidan kai ya kamata ka kula da shi. To da hajiya dai ta ce mace ya kamata ta kula da gida. ta kula da muhallinta har ma kohar gidanta kuna gani macen nan ita dan ne aka dora mata wannan nauyin me za ku ce aka bo lallai aka ce mata su ne a dangare mm -hmm. amma ni ba zan tozarta min mata kawai ba in ce nauyin bisa kansu tsafta na kowa ne mhm. yau in mutum na rayuwa cikin dauda babu maza babu mata kowane ne abun yana iya saba mishi saboda yana iya kai shi inda bai zai so ba ko likita ko wani abu mhm. da dan rashin tsafta kenan tsafta zancen mata ne kuma ko zancen maza ne namiji in ya nuna matar shi bai san tsafta dole ta gyara kenan mhm. ya kamata kaka ce in gidan ya gyaru mata ta in an zo in ba iske tsafta ba mata ta za a yau in an zagi mata ka an zage ka mhm. eh mana kenan kahin ma wannan abun ya zo ya kamata in ka abun da bai dace ba cikin gidanka ka ga madam tana na ni ban na son dauda bai kamata ki hakan gaba mhm. in kina da bukatar wani abu ne ina iya baki dan dai a tsaftata mini gida saboda rayuwar mu ta gyaru da rayuwar ɗayan mu ɗayan mu ma su ga su koya a gare mu mhm. kenan tsafta tabbas mata take kallo amma namiji shi ma ya kamata ya taimaki matar shi a gidaje ko a waje a ofis ko wani wuri in ka ga a bikiyar aikin ka za ci abu za ta a cikin biro ko wani abu ya kamata ka ce mata a'a bai dace ba ga pubel mu sanya dan saboda rayuwar mu muke ba dan saboda wani ba mhm. kenan mazajen mu ɗan uwan mu ubannin mu su ma a gida ya kamata su taimaki matan su dan su tsabtata gidajen su kuma su tsabtata bakin gidaje bakin gidaje to zan dawo gare ku hajiya eh yaya za a yi a tsabtace muhalli wannan sai an yi babban aiki tunda mutane ban san har yanzu ba su lura ba mhm. ba su san da cewa tsabta ita ce abu mafi kyau cikin zaman duniya ko addinin mu ma mhm. ha ana sallah masu akwai tsaftan da ya kamata a yi da Allah ya azamuna to zaman mu na duniya komi in ba tsafta a ciki ba bayi. kenan mata kun gani cikin gidajen ku akwai dauda dole ne in baki da aiki ko yaya ne durkusan nan mutum ya yi ya ɗauki tsintsiyan shi mhm. ya share ko ki eh, tambayi abun ga ɗiyanki in kina ɗiya mata tunda komi daga gida ake abun gaɗin shi ko kayan shi ko mhm. ake wara shi in ɗiyanki suna gani kina shara kina wanki ba shara kadai ko wanki akwai mata da ba su yin wanka. Mhm. to ya ne su to kenan shara dole sahiya duka mutum ya yi shara mhm. sharan da mutum ya yi ma don kan ya koma muku kin ga akwai sakuna da suna nan dala goma ko dala ashirin mutum na iya samun shi in ledodi ne ku samu akwai wani abu da muke yi muna nan ga koya mata shi cikin shi mutum ya nemi sak ko sakun shinkafa ne ya shinkafa yan kare cikin gida mhm. a ɗauki sak a sarka ya shi wajen gwadala ki sarka ya sak ɗin kaman ki sa ɗan pont mhm. ki sarka shi ga bango ga mur sai ki sarka ya shi mhm. in mutum ya yi shara bisa bisa kan ma ki sa kasa bisa bisa ki doki ledodi ki sa cikin sak kenan kasan abun eh, daudan bai kasa dauda yana dai cikin wani abu aje in ya cika mutum ya ɗarme ya ta ya sa shi pubel ko yaran da suke unguwanni unguwanni suna zuwa su masu kwashe shara mhm. suna zuwa su kwasa mhm. don yana rage dauda cikin gida wajen ma in mata sun yi sharan wajen ko an ce ma abun yan aiki su shara nan ma ka su bar sharan waje su samu abun da za su sa kasashen da saru ba su zo su sa shara haka ga barkatai hakan ga suna da ledodi da suke sa shara tun cikin dakin dakunan su suna sa su cikin sashe pubel a darme shi a zo a jewa shi waje ba a mhm. gani sun zo sun share ledodi hakan sun dauki cikin pel ko buret hakan sun zo sun sa shi a'a mhm, mhm. duk sharan su ledodi ne da an ɗarmi an ka ashe cikin ben in ya zo yana ɗoka to haka ne ya kamata mu ma mu yi mata su yi don saboda a samu a tsaftace muhalli to hajiya ya zan dawo gare ku kuma ƙungiyar ku tana da wani tsari na tattara matasan naku cikin harkar tsafta to bon ƙungiyar mu citoyen model magazine tana bakin gwargwaranta ba cikin harkar tsabtatawa ba ne ba ma in an ce ɗan ƙasa cikakke dole yana tushen yana taɓa abubuwa da dama abubuwa da yawa da dama mhm. don mun samu wani lokaci mun shiga cikin makarantuttuka na manya da na yara mhm. mun wayar da kansu mun ka ce musu gashi abin da ya kamata su bai kamata a ce sai provisor ya ce ku tashi ku yi shara ko ku ku yi za ku yin shi cikin makarantotinku ya kamata kuma in kun gani wanda ke lise in kaga dan college ya sha ruwa ya ya yadda leda fiya wata ya kamata ku yi mishi magana ba da wani hasala ba da wani abu ka kira shi kan na bai kamata kai haka in ka hakan ga wa ka sa kurkin makarantar mu ta yi salte mhm. ya kamata ka taimake mu akwai pubel cikin makaranta ko babu ma akwai wani wuri da ake balaye ana ana sanya kenan mhm. in ka sha ka'ida ka tai ka aje saboda haka ya kamata kai dan kannan ka na ba su ma su ga su koya don mun kwatanta musu ƙananan abubuwan ga da kuke yi abu ne mai mahimmanci kuma yana taimako ku saboda gobe in kun tayi wani wuri in kun hita in wani ya yi sai ku ce mishi bai dace ba ya kamata mm-hmm. kenan mu ga abin da mun ka saba yi waye kai dai ne kuke yi daga matasa vala a mm-hmm. nan ya mai mun yi shi mun yi shi a tilberi mun yi shi a dosu sai ki fake cikin harkokin wayar da kanun matasa mm-hmm. yara eh, maza da mata mun yi sansibizan kun wayar da Uh, 500 jeunes matasa 500 kun waye musu kai to zan dawo gare ku hajiya yaya kuke kuna tattara mata don su hito a yi shara a anguwa tukuna dai unguwanmu mu duka mun san juna mhm. don in kama akwai shara kama a ce dimashi mhm. tukuna dai muna sashi ne kamar tun landi muna sa shi bisa group whatsapp lundi akwai shara don ana tattaunawa ya ne za a yi ina ne za mu ɗoka daga ina za mu ɗoka mu ta ina a cikin wasa vala mhm. don cikin aikin da muke nan gayi mun sa mai garinmu mun sa shi cikin harkanmu mhm. tunda shine aikin nan nashi ne tukuna amma kun mun gani bai yi shi ba akwai wurare da yawa da a cikin unguwa mu cikin mu akwai yawan wurin da ake sai da giya mhm, mhm. don eh, akwai abu da yawa da ake yi cikin mu ba mu jin daɗin shi mai ba mu ba mu da ikon da za mu tai mu hana musu su musu su yi abin da suke nan gai wannan aikin chef de quartier din mu ne mu mun doki aikin mun dora bisa kan mutum da anguwan mu namu ne ba mu so mu ga unguwarmu mu na nan ga tahiya hakan ga mu da an aihe mu ciki mun zo mun iske wannan yaran mu muna so su su yi abun ga su rayu cikin unguwa wata unguwa da ba wannan ba da muke muka sani da don shi muna nan ga yin shi kenan in mun yi abun ga anons din cikin group whatsapp sai yanzu ni in tai wajen chef de quartier in gaya mishi shine yake ba ma wani mai kamar yanda ake da eh, mai kalangu mm-hmm. mai ganga shine yake wata rana mu muke biya wata rana shi shike biya yayi duk unguwan yana kiriyar ne ake ce mai mai ba da sanarwa komkwa radimash mutane duk mata da samari da yara duk su wuta akwai babban rana na shara da za a yi mhm. don haka nan dai ne information din yake shiga ni ko ina da mata na cikin block duka mhm, mhm. ina kiran su kamar su goma mu gamu wani wuri mu ce musu to kowa ya shiga cikin gida wanga ya huta ya shiga cikin gida wanga ya huta mata su fita su shara kuma yawancin gidajen da ake shiga ciki gidajen da akwai celibatorium kamar cikin gida guda aha ana mhm. iya samu kamar mata goma mm -hmm, mhm. wanda a cikin gidajen su suna ruhe da wuya muke samun mu bude mu shiga a bude mu shiga amma wayannan mata wayanda a cikin celibatorium su su dai ne a unguwan mhm, su abun babban eh, abun karhi vala don suna huta masha Allah kowa ya share unguwan su ya huta mu gamu bisa titi ni da da samari mu ne bisa titi mhm. don ka a yi shara a ta yi babban wajen da ake, gama eh, babban sharan mhm. bayan kasuwa mhm. can ne kowa ke gamuwa ko in president de la ville ma yana son ganin mu kamar le premier dimanche de chaque da ake lahadi na farko na wata duka in yana so ganin mu can ne lokacin da muke shara mu iso can nan ne yake zo ya iske mu ya gani yayin da mata sun huta da himma mhm. da samari da yara babu wanda ake bar baya. don wancan dimanshi ba mu samu zuwa tun da mun ta yi ba da jini mhm. wancan dimanshi na wancan wata shi har da mazajen su ma sun huta tare da su sun ce su ba a nan ga gaya musu su ba su sani ba ala kulli hali c'est vrai abun cikin group whatsapp c'est plus mata da samari ba a sa manyan manyan mutane cikin group suke ba su duku ne suke zo su shiga cikin group mm-hmm, whatsapp ba mm-hmm. don karhin mu mata da samarin unguwa in na gaya musu ko ina da an ka ce mata su huta ta ce dimash akwai shara wallahi huta suke alhamdulillah e, su mazan na anguwar ta mhm. nouveau marché ba ku sa su bane ko ko sun ki shiga ne cikin al'amarin sha ba su ci wallahi ba su ki ba amma suna ba mu goyon bayan su yaya suna ba mu envelope mhm. kama a ce gashi yara a ba su a yi mhm. musu fiya wata mazan unguwa mazan manyan maza ba samarin ba samarin da su ne muke shara da su muke aiki abun ga fisko ina fada fada ne nike ina yi tour wajen da akwai fada da in yi musu abinci in kai wake da shinkafa mhm. in zamna in kawo farantin ne na a hudda in sun ci sun kare ina ni tolli cikin abun ga mace cikin maza <laughs> eh. mu mu tantauna mu ce min ce musu gashi ina so ne su e, su tanye ni su tanye ni in sun ta cikin gidajen su su goya mu uwayen su mhm, a yi shara a tsaftace ungu kowa ya tsaftace unguwan shi in kowa ya share bakin gidan shi mata sun gama sun share unguwansu wallai garin yana da yana tsafta mhm, mhm. me in kowa ya ce cikin gidan shi kadai zai share kun bayi tunda meri yana babban tituna mai babban tituna ba wannan ne garin yamai akwai unguwa nawa ne a cikin garin yamai to wannan sharan nan nasu ya tahi plus wajen yanda eh, ya ta ce wajen babban ma'aikata mhm. babban otel wajen da in abun ba kawai sun zo can ne za su gani inda dai baki suke gani vala mhm. can ne suke nan me sai fasa ba wannan ne yamai ba yamai na nan saka yamai can ne akwai abun ga e, rayuwa ta gaske mhm, mhm. can ne wajen kasuwannai can ne wajen lakwal can ne wajen mutane da wajen da suke rayuwa don nan ne Kira na yake tahiya mata in dai na ce musu bisa group whatsapp an gai ga ranan da za a hutowa in an gaya mai gari shi koyi ba mai kalangu ya abun ga ya yi sanar da al'umma vala cikin kartiye mhm. samarin ko suna gai wallai futa suke muhimma suke huta cikin kartiye to hajjia <laughs> eh malama kuna ganin wani yana iya gyara wata anguwa kamar misali anguwarku wani yana iya tashi ya zo ya gyara ta ko ku ya kamata ku gyara anguwarku abin da ba za yi ma yiwuwa da wanga <laughs> rayuwarka taka ce mhm. wani bai isa ya zo ya gyara maka rayuwarka ko ya zo ya daidaita ne ba zai iya abin da kake so ko kake bukata ba mhm, mhm. kenan ni ina so ni si wani dan gamkali dan liberté ko ko dan nouveau marché ba zai iya zowa ya ce ya gyara mini inda nake rayuwa wurin da kake rayuwa kana bukatotinka kai ya kamata ka tashi ka gyara ta da kuma 'yan anguwa mm-hmm. nufa marshe tanti take hajiya duk abubuwan take sai dai ni in ce wani ranar lahadi in tashi dan taimako ko don in ga abin da take nan gayi saboda abu ne mai ban sha'awa in zo in ce in gani in koya dan ni ma in yi cikin wani karce karce kina me ba zan iya cewa in ta in gyara ma in nufa marshe karce kinsu mm-hmm. ba ba zai yi wa ba kenan inda kake rayuwa dole kai kamata ka gyara shi ba wani ba gundumar babban birnin yamai ta kafa umarni ko kuma in ce tsari na tsafta wanda ake kira nyamela koket shin wannan tsarin yana cika burin babban birnin yamai to yayin da rukaiya ta gai wurin dai da aikinsu ya fi ana ganin shi mhm. babban tituna ne to mu mun yi sa'a cikin gari abun ga unguwanmu muna ga mata da dare suna huta suna shara titi Fiske akwai abun ga wani babban wurin su da sun ka gyara cikin unguwanmu. Da, da goyon bayanmu 'yan Nouveau marshe wannan ina so in gaya shi. Mun yi kokowa don a gyara mun wurin nan don samari da matasa su samu wajen shakatawa. An gyara mun wurin nan mun gode musu. Don wurin nan sahiya duka ko da dare ana ga matan meri suna zuwa ma'aikacin meri suna zuwa suna, gyara wurin suna gyara wannan kai ana gani shi mhm, mhm. muna gani kuma bisa tituna ana gyara gota ana hudda dauda cikin gota. Mhm, me wannan esko yana isa wannan ban san in yana isa ba aikin akwai yayi musu saura kwarai suna nan suna nan ga iyakacin su amma aikin su ana gani shi ne bisa babban tituna can ne ake gani da fisibililan yame nyala can wajen ne yake mai ba cikin gari ba. Mhm. Hajja wani irin illoli ne gari da bai da tsafta yake iya kawowa ko kuma yake iya tsintar kan shi. Oh. Babban illa ita ce rashin abun ga lahiya. Rashin lahiya. Rashin lahiya iri-iri. Mm cikin dauda, deja yara na nan suna wasa ko ina. Mhm. Kan ma a kawo wani palu, ba palu kada ke kashe ba don dauda. Ga tetanus, yara suna wasa su zo wani butal su zo su abun ga su, take. Mhm, mhm. Wannan tetanus na iya shiga mu yara. Cutar Vala, ya akwai palu masassaran abun ga. Cizon saboro. Wannan suna ce kullum suna Eh, sa me ake ce eh, magani cikin mai wannan bai isa wannan bai isa ko gaɗan akwai gidan dauda da yawa da a cikin gari mhm. da ya kamata su gyara shi in sun gyara abun yana muna sauki don ka kin gani ciwon ke ce fata mhm. don wannan duk dauda ne ke yin shi kuma gari da yake da dauda babu ci gaba mutum kamar yanzu in ina so in yi magana ma ma wata hakan ga yanzu ina da na gane ki masha Allah na gani kina da sabta kalla ga ki nan ki abun ga mhm. inda kin zo mini goje goje da wayansu kaya ma da ba su da eh, sabta mhm. esko ina yi sai in yi miki magana mm, mm, mm, la propriété abu na farko da yake kama mutum mhm. ya tai wajen ki sabtan abun ki jikinka mhm. wannan ne yarda yarda mhm. na harin kenan don kuma yanzu ga baki nan Allah ya sa yanzu ana kullum wani forum wani abun ga some me a gyara garin abun ga sakan sai sa mhm. can ne ake gani da vrema akwai development me in sai just wajen da baki za su tahiya shine yake da sabta me in bakon ya ce a yana so ya ga kaso nouveau marché ba su yarda ba su kawo shi ko ba su yarda to <laughs> kenan akwai miskila <laughs> to wata ya zan dawo gare ku eh kahin mu ci gaba a yanzu kuma sai mu saurari tarihin wata mata mai kula da tattara mata sa tsafta kamar ko hajjarabi a can garin agadas. ita ce Hajiya Tima. Wace ce Hajiya Tima goje da aka fi sani da rana ko baki lafiya a ganki kuma tambara a unguwar Dagmana eh? An haife ta ne a shekarar 1956 a jihar Damagaran. Uwar ya guda kuma kakar jikoki bakwai. Hajiya Tima goje na ɗaya daga cikin matan da suka ba da kai bori ya hau wajen kawo gudunmawar su fannin tsaftar garin Agadez. Ta yi kokowa wajen ganin mata da matasa sun samu matsayi kuma cikakkiyar 'yar siyasa ce da har yanzu ake damawa da ita inda har ta kai ta kawo suka kafa kungiya ta tsabta mai suna kasiyo za sa kai ga dai hajiya dauki da bayani eh mu ne yan kasiyo sa sa kai kungiyar bilal garu ba a biyan mu gama kanmu ne muka yi shi bilal gara shi ya gangama mu muka gama kanmu aka yi buro muke gamuwa kullum in aka yi niyya sai a je likita a je bisa takaram takaram muna shariya mutane har suna cewa ma dauki ciwo mu kuma Allah da ikon shi ko majina ba ta kama kowa ba har muka yi share muka suka amshe mana yanzu mu ci gaban da muka samu mun samu sasanta zumunta a cikin sharan nan kowa ke sabga sai kwantali dan uwan shi in arme in mutuwa in menene in daɗi in wuya da yin abin ya samu duk wani abokan sharar tamu kuma su ne abokan hulɗar mu a shara yanzu ta zama ta kuɗi sun amshe mana da bara mun yi wata hudu muna yin ta sai aka ce yanzu matasa za a ɗauka kuma abin gashi nan dai bai yi balla mani amma yanzu mun samu wani furuje ya ce yanzu gaban na shi gaskiya da mutanen nan na da su za a aiki mun samu tukuici na lambobin yabo tun da yanzu shara da ta zama kuɗi mu can da muka ita ba da kuɗi muke yin ta ba wanda ya mu wasu ma'aikata su ba mu jika wasu su ba mu goma mu raba na arba'in arba'in ishirin ishirin mu watse mu tahiyar mu amma babu wani biya cikin ta wallahi mun himu ɗari biyu muke gamuwa in muka yi wagga unguwa muka faɗa ta karam inda ake tara kazamta muka share kuma gobe mu haɗa nan mu haɗa kabarayya ba inda ba mu shara. Hajiya ta magoje dai mace ce da babban ta shine shimfiɗar da kwanciyar hankali ta hanyar tsafta domin ko tsafta ita ce lafiya inda a yau shara ta zama wata hanyar samun jari ga mata. Ƙungiyoyi da dama da ke tallafa wannan fannin sun buɗa ayyuka ga matasa. Saboda ledar wannan da kake gani mu a cikin ta manyan takalmi. a cikin ta manyan funjali a cikin ta mun yi barada daga nan an kai su hayya mai da birshidan kimu bilal gara sana'a kala kala a cikin sharan na ake koya ma mutane nasaru aka sai ma wallahi wallahi takalmin leda jika biyar biyar aka rika saida musu shi ta hanyar wannan aiki na shara hajiya cima goje ta kasance shugaba wajen waye kai kan muhimmancin tsabta a duk lokacin wata haduwa da suka yi inda ta yi kira ga mata matasa da su rike wannan aiki na shara domin akwai zumunci da haɗin kai mata muna bin su da wurin biki da wurin mutuwa muna gaya musu tsabta ita ce garkuwan mace mace in sahiya ta yi ko hilin gidanka ka share gidanka ka share bayan gidanka ka share ka magewai ka ta wanka ka share ta nan saboda baka san ranar da mutuwa za ta zo muka ba ka kwanta ka mutu a zo ɗakin ka ƙazamta gidan ka ƙazamta muna musu wannan galgadi har kullum. Hajiya ta magoje ta kawo sauyi sosai fannin tsafta domin ko ta kasance abin koyi ga mata da matasa na jihar Agadez musamman ma waɗanda suka rungumi aiki na shara inda da sunan ƙungiyar su ta shara sun samu yabo duk da cewa wannan aiki da ta shayi kusan shekaru ashirin ta yi shi ne don kishin jihar Agadez inda ta wannan shara takan waye kai na mata wanda haƙarta ta cimma ruwa don ko wannan kokowa tata ta taimaka ainihin ainin wajen tabbatuwar zaman lafiya tsaro da ma haɗin kai na mata a fuskar jihar Agadez. To, kun ji dai tarihin Hajiya Goje, Rukaya da ke zan fara. Me za ki ce akan Hajiya Goje? To, wallahi Fatima sunanta ko? Mm. Eh, kakar ga ta da ina tsammanin kakata ce, mhm, tana mhm. babban aiki kuma sai dai mu ce Allah ya saka mata da alheri saboda ba gwamnati ba kuma kowa wani dan adam zai iya taimakanta ba ko ya biya ta mm, matakar abu da ta yi mutum ya kirawo mata ka sanya su aiki ba karamin aiki bane ba ba kowace mace ke iya yin shi sai da hakuri kuma ko sai wadda ke jin kanta kawai yadda hajiya ke yi haka ne hajiya kun shirya wata takwarar ku. <laughs> me za ku ce a kanta ah, masha Allah Masha Allah ta ce suna kai su nawa na ji adadin su Masha Allah suna mhm. da yawa. Suna da yawa. Kuma ita eh, me ake ce kamar ta girme mu kwarai mhm, mhm. ta daɗe ta kai shekara ashirin kuna shi tana yin shi mhm. don da ba wani karamin aiki ne ba paske mu yanzu mata kin san yanzu harkan e, me ake ce siyasa shine ya zo ya bata harkan cikin unguwanni ana sammani kaman wani abu ne mutum ake nike samu in sai dai abun na hudda gare ni na sa da mijina yana Allah ya shi shi yana raye shi yana taimako na alhamdulillah yana bani abun da nike nike yi yi da dahuwa mu mhm. matasa ajiya in kuka yi shara me kuke yi da sharan nan to in mun shara muna ya cikin sak ne da nike eh, sai tun kama ce gobe za a yi shara mhm. sak eh, masara mhm. manyan nan don tun wajen abun ga tattar sharan ledodi kadai ake hudda a sa ciki ba mu ɗaukan icce ba mu ɗaukan butali ba mu ɗaukan kasa e, muna da wata abun kuma da muke nan ga fiske cikin sharan nan mun kaha wata kungiya mm -hmm. ong marshal ensemble kwara mahana mm -hmm. fiske mun gani kowa na zuwa wajenmu ya tambaye mu ya ne muke shara mm -hmm. suna so su e, a zo a yi musu abun ɗinsu kuma an ka ce ni nuvo marshe ba ni iya tashi in ce lazare mhm. in yi shara a sunan kungiyarmu mhm. eh, ong marchand ensemble kwara mahanan mhm. muna iya mutai lazare mu yi aiki tare da 'yan lazare mu tanye su ne su kamar abun da muke nan ga yin marshe muna iya mu tanye su cikin sha abun din sharan da muke samu ledodin muna kuma wani abu da yake imfanin mutane yake imfani cikin lokkolle yake amfani cikin likitoci yake amfani ko mutum na da gidan shi in yana so bakin gidan shi ko cikin gidan shi ma muna yi mu yi mushi shi menene wannan kujeru mhm. ne muke yi kin ga pune taya da a cikin gari an yadda su muna ta yi wa'ansu suna saida mun su kamar jika kan ga da uku mhm, mhm. don muna ɗaukan su mu siyo sima da wa'ansu kayan aiki daudan nan da mun ka tattara mhm. rashara muna kujeru da yake eh, kamar na siman ne kamar dai banki mm -hmm. na siman da yana da kamar shekara 60 yana nan bai baci mhm, mhm. in mm -hmm, an kare ana sa mai pentur mm -hmm, ana abun ana zama bishin mutum na iya ya ce gidan shi yana so a yi paske abu ne mai kyau in an yi wayansu desen desen gare shi yana da kyau har ba kaɗan ba kun kai ɗa nawa da kuka yi mun yi shi ne maternity wata maternity Eh, dangawo mhm. ne mun ka ta yi don mun ka ce eh, muna so mu hara ga da maternity puisque can ne mata suke suna nakuda babu wurin zama babu wurin da ko, an saki mace ma babu wurin da za ta zamna har ana zuwa dokanta mm -hmm. don mun ka tai can maternity danga babu komi can ne ran nan mun kai shara mun ka shifka itatuwa mun ka yi wa'annan kujerun nan mm-hmm, mm-hmm. an sa shi tele mata sun ji dadi ha ba kaɗan ba mun yi shi cikin ecole nouveau marché mm-hmm. can ma mun yi shara mun yi mun shifka itace mun yi ma yara suma. ma wannan ne infanin da muke eh, yi da sharan da muke abunga mhm. han meri fusko meri bai san yadda za yi da shara mu muna yin shi abun da zai imfani gari insha Allah haka ne Allah ya taimaka shi Allah ya kama zan dawo ga bangaren rukaya rukaya eh wani irin kira ne zaki zuwa ga mata hadda ma al'umma gabaki daya to kira na dai shine wannan mata su kula su kuma su kiyaye da gidajensu da angwannoninsu maza 'yan uwanmu mazajenmu yannunmu ubanninmu ya kamata su ma su kama matansu domin a taru a gyara eh, gidaje inda muke rayuwa kuma inda muke bukatun mu nauyin dai bai rataye a mace kadai ba namiji ya kamata ya kama saboda kai kadai ba za ka iya wani abu ba ko kana da inci dole sai wani ya kama mm-hmm, maka mm-hmm. kuma ko ina kira ga gwamnati balle kungiya ta nyame nyala mm-hmm. ya kamata yau ka a ce yan citoyen lamda su zo su yi zancen tsafta da ya kamata abin da ya kamata ya kamata a ce su ma cikin wannan tsara na studio kalangu da yake yi a ce mun haɗu da su mun tattauna domin su bamu mu amsosi da saboda mu ma muna da tambayoyi da ya kamata mu yi musu yau basana kuma su lura saboda nyamai ba eh, hanyar ministar da zafar étrangère kadai bace ba ba hanyar radison kawai bace ba nyamai ko ina ce su karce ka wasu lakuru su gamkale su liberté su tsohin karce na ya kamata don Allah su taimaka a kula da su su ta can su sanya mutane a yi tsafta a sha a yi shara kuma ko don a wayar musu da kanunsu saboda in yan meri sun ta suna nan ga aiki dole ne masu gidajen su ba sun ce kayan meri ta zo ta yi mana aiki mu ma mun yi ta mu yi mu aiki. To Allah ya sa su ji wannan kiran naki dan mu ma ya kai karo na uku kenan da muke daga wannan eh, muhawarar da su zo su zo su zo ban san ba dama ce ko ku kiyawa ce Allah ya kyauta hajiya wani irin kira za ku yi zuwa ga al'umma to rema muna so mutane su sawa a kansu da mhm. shi shine rayuwa mai kyau biskui mhm, mhm. akwai lahiya lahiya shi ko in mutum na da lahiya ban ga arziki da yahi wannan ba shekaran jiya da marece wallahi ni da diyata tana da shekara bakwai muna cikin mota mun shiga cikin wata unguwa zani ta yi in gaya ma wata mace da radi ma shi ina so mu fita mu yi mu shara sai akwai wani samari da ya hutu cikin wani gida ya siyo glass da ya siyo glass sai ya huda glass leda bakin sai ta ya yadda mhm. tana baya hey mama mama mama guna ba wannan samarin nan ya yadda leda mm. karaman yarinya shek tunda kullum muna shara tare ne muke ne ta ta sani da bai kamata a yadda abun gaba leda kasa mm-hmm, mm-hmm. don mu ne mun kamata mu tsaftace kamar yanda ruka ya kai wani bai zo ya tsaftace miki muhallinka bai yiwa kenan mu ne ne mun kamata mu yi yanzu da muna nan gai cikin nuvo marshe wallahi akwai unguwanni da sun ka zo sun ka zo waje na sun ka ce in gaya musu yaya ne na yi da na samu haɗin kan mutanen unguwata ni ma na zo hajiya to ni ma na zo ku koya mini to <laughs> in su ga in gaya musu yaya ne na yi mhm. don in sun yi in na yi kira mutane suna fita suna shara don vraiment wannan sai sensibilisation kullum mutum bai gajiya ne ba a gajiya ana tura ka kana tahiya mhm, ana mhm. tura kana tahiya dole a tai yi tushe mutane il fo ko mu san da unguwar mu namu ne in yayi kyau namu ne in bai yi kyau kuma namu ne shikenan to to yanzu kuma sai dandalin namu na nishai wanda ake cewa matsokiji hira ce tsakanin mata domin wayar da kan mata wanda abokan aikin mu suka shirya mana matsokiji matsokiji matsokiji matsokiji matsukiji matsokiji. wani yana guje-guje a cikin hilin nan ba riga balle takalmi. Lale da ke barira ai kya bari mu gaisa ma ku. Hmm, ai biki san ba bane ba. Ta wurin kan tsiya ne da shi duk sanyi baya kaunar sa kaya. Ai jarumin yaro kenan. Hmm, ikon Allah, na nawai kina da lahiya kuwa? Ke baki san cewa ba, wannan lokacin na ɗari na kwashe ne da duk wata cuta da ta shafi sheɗa ba? Hmm, kya shi barira, ita sheɗa har da wata cuta gare ta, sabon salo kenan. Ke, ban son shasharatu. kike mai da kanki kamar wadda bata san komi ba wai ba ke bace kika zo neman tallafi lokacin da yar kimina tana tari ko kin manta ga masassara hanci na zuba mantawa fa mantawa da lokacin da ƴata ta kusa rasa rayuwarta to wai ma ina hirar mu kuma ina ciwon mina likita bai ce miki ba da yar kimina na fama ne da cutar huhu ai ita ma cuta ce ta shida ke an yi haka Kina da gaskiya, amma ran nan ai bai ba mu sabilin ciwon nata ba. To malama, bari in gaya miki ya baki sabili bai baki sabili ba bai kamata ba ki bar ɗiyanki su yi cuta duk duniyan nan babu wa'anda cututtukan fufu ko na sanyi ko kuma na majina suka fi shafa kamar yara kuma babu abin da ke kawo su kamar wannan sanyin da kuma bala'in ƙuran nan tsakaninki da allah barira a bari in kama jikina kai adinan Wuce ka ga in maka wanka ka samu ka sa kaya. Ai ciwo abun gudu ne. Ke tsaya, tsaya nana. Bari zaki har rana ya fito. Ki mishi wankan. Sannan ki samu kayan ɗari ki sanya mishi musamman ma wa'anda aka sarrafa su da kaɗa. Ki kuma sanya musu hula da sosaiti. sannan kuma kar ki manta ki rika rufe su da bargo a daddare idan za su yi kwana. Wa'annan shawarwarin da nake baki suna ɗaya daga cikin rigakafin cututtukan sanyi. Sannan ba wai dole bane sai kin musu wanka a ko da yaushe, ko so ɗaya kika yi a kowane kwana biyu ya isa. Ai na ji kuma barira zan ɗauka in Allah ya yarda. da lalle rigakafi ya yi magani. A'a fa ki kama jikinki. Ai ina san ba zan yarda Adnan ya kamu da waɗannan cututtukan ba. Na gode yar uwa, sannin da kulawa. To fa, in kunne ya ji? Jiki ya tsira. To, gwanda da kika sani. da lad za mu naɗe tabarmar tamu ta muhawara ta filin mata a ƙarƙashin taken tsafta sa tsafta cikin gari akan wa yake wa ya kamata ya yi wannan tsafta kun ji dai aka ce nauyin yana bisa kan mata amma kamata ya yi maza ma su tashi su kamawa mata a cikin sa tsaftar muhalli tsafta ita take kare mutum da cuta tunda inda tsafta mutum yana kamuwa da cuta kamar su masasar cizon sauro sankarau da dai sauransu kamata ya yi a tashi al'umma ga baki ɗaya ba ma mata kaɗai ba su sa hannu da hannu cikin juna a sa gari da tsafta hada ma meri hada meri <laughs> <laughs> Mun kasance tare da Madam Kadar Rukayya Ali Hamani, shugabar kungiyar Simam da kuma Madam adam Musa Fariya Hajiya Rabi, e, mace jaruma wadda take tattara mata cikin anguwanninta wanda ma yanzu ya ma ketara anguwarta ya shiga cikin wani e, anguwa cikin al'amarin sa tsafta. Ni kuma Rakiya Arimi kan na'ura muna tare da Saini Isaka. adam muke ce muku ma a huta